بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل فليلقه ينمو بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من فارة جزء لقوليا جعل أمنا وكتين سركي وأن أتكي رحمة ساعة لتوتين سدعا نسوة ساعة يتارم أولا فرفاجيا أولا babban fili a cikin wannan anguwa ta idiya raba a cikin wannan kasaitaccen gari na Legas, a wannan ƙasa ta mu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa turbin giwa wacce ta tara karkace da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tuzon larabi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci yau tare da limamin turnuku yau kwana mu uku kenan a cikin garin Lagos gobe da ƙarshen Allah fal ba subha zamu Allah ta'ala ya samu dace wato lagos tana da ban mamaki idan ba ka zo lagos ba sai ka ɗauka 'yan duniya ne kawai aka tara a lagos amma sai ka shigo lagos sai ka ga ashe abubuwan da yawa a cikinta bayan 'yan duniya akwai kuma bayan allah waɗanda suke riko da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai yan duniya akwai yan ko sunna ko ƙafar katako ko suna nan a cikin garin legas, kuma na ƙara gano wani sirri wato masu alkiba ba nan da suke ɗan lallaɓowa haka to Allah ya taimake mu mun zo da tocila mai cin batir takwas mun haska ku ce Allahu akbar ku Allahu akbar darasin da zamu gabatar a yau wato shine kalubalen ku matasa domin na ga matasa ne suke ta cincirindo a cikin wannan fili matasa kuma su ne kashin bayan al'umma abinda suka rike shi ake tsammanin zai dore kuma da wannan ne muka gane cewa bid'a a Najeriya ko ta ki ko ta so an hura mata usur dole ta kai da dare mata domin kun lura da waɗanda ke rike da bid'a a Najeriya matasa ne ko tsofaffi ne sai Umar bin Hariri ya ce waqu shaya'i bi shayab wa dahru bin nasi qulab indana yawman ishakin fa fi gadin yataqallab idan kaga furfura ta sai maka to mutuwa ce ta shafa maka bota abin da ya saura a dora a tebul a kai darin tebul a wato a dora a sulut a kai darin tebul to yi kuka kalli bid'a yawanci inda suke rike da ita kenan hatta dan maulidi da aka daure masa gindi hayya ce ta waya za ya dan tattaro matasa shi yasa aka dan hada da dan cashewa, da dan casu da dan gongojewa da da da da da da wannan hikima ce ta za ya samu matasa a ƙara ta rike su Allah muna maka godiya da ka sa matasa kullum suna ƙara gada sunna Allah ta'ala ya sa mu dace to amma akwai tambaya tambaya ta farko shine wane ne ake cewa matashi Qur'ani mai girma ya ba mu definition na matashi wa ake cewa matashi a musulunci Allah madaukin sarki a ƙarshen suratul Rum يسي الله الذي خلقكم من بعث ثم جعل من بعد بعث قوة الله الذي خلقكم من بعث ثم جعل من بعد بعث to yayi gangara ci gaba ma ja'ala min ba'di quwwatin shayba ba'fa wa shayba ma min ba'di بقوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير والعليم القدير الله مدرسة تركية الله الذي خلقكم من باطل Allah da aka so ku bautawa shine Allah wanda ya halicce ku daga rauni farkon halitta ɗan adam da me aka halicce shi daga rauni aka halice shi saboda an halice shi daga wani ruwa mai rauni shine mali shine abin da aka halice shi da shi ruwa ne mai rauni wanda zai ji bai gani bai tafiya wala yamliku li nafsihi darra wala nafa daga wannan dago na mani ma'in mahin daga shi ne aka halitta dan adam akwai wani abin da zai ba ku mamaki wajen halitta dan adam yayin da miji ya kwanta da matarsa kwanciya ta aure mani da yake saka mata a mahaifarta su fama ta zuwa ƙwayoyin halitta da Allah ya sa a cikin wannan mani wanda kowace ƙwayar halitta ubangiji kan iya halitta ɗan adam da shi wato akwai sama da su fama ta zuwa miliyan wanda ake sawa mace a kwanciya ɗaya da ita aka aka in namiji ya kwanta da mace sama da jinjiri miliyan yake yake yake ainihin wato takawa a cikin maniyin sa a wannan lokaci to za ka yi ɗaukar jarirai miliyan a cikin ta ba za ka iya ɗauka ba shi yasa ubangiji ya sa tsari wanda za a rinka yin fikire ne wani tun wajen ɗahara za ka wanke wanda ya samu ya bi ta wannan matsatsiyar hanya ya wuce ta sabi kalkana to shi ne wanda zai wuce zuwa ga mahaifarsa abin da ake cewa uterus idan ya zo ya shiga cikin uterus inda ake cewa mahaifa daga nan zai rabu kashi biyu rabi ya ɗauki hanyar dama rabi ya ɗauki hanyar hagu ya bi ta wata matsatsiyar hanya abin da ake cewa odidon ko fallopian tube idan ya kama hanya ta wannan ita kuma masu za ta sako kwanta na wato ainihin wato daga ovary idan ta yi wannan egg daga ovary wannan su ba ta zuwa za su tsawo suna linkaya wanda ya riga zuwa zai daki wannan ovary sai ya fasa katangar ovary in sai kansa ya shiga ciki da kansa ya shiga ciki bayan sai ya buɗe sai ya canja cell membrane na wannan wato ainihin ovary yadda babu wani supermarket zuwa da zai sake shiga ciki daga nan an yi fomin abin da ake cewa zygote a wajen embryology shi wannan zygote wato sabon jariri da za a halitta kenan sai ya sake wa u-turn sai ya sake gangarwa cikin mahaifa inda ake so uterus a nan zai binne kansa da kansa an samu sabon jariri a wannan lokaci daga nan wannan jariri zai ci gaba da ƙara girma yana ƙara girma yana ƙara girma har ya lokacin da zai fara buƙatar abinci ta hanyar cibiyar uwar sanan za a rinka ba shi abinci haka zai yi ta rayuwa yana iya yana linkaya kan sai yana sama kafafunsa suna ƙasa yayin da ya girma ya rika ya kai lokacin da za a haife shi ubangiji ya san in an ce ya fito ta yadda yake tana rayuwa kafar dama ta fito kafar hagu ta makale ko hannun dama ya fito hannun hagu ya makale shi ya wahala mahaifiyarsa ta wahala don Allah ya samar da sauki wa mahaifiyar idan lokacin haihuwa ya zo da yana tsaye sai Allah ya ba shi umarni ya tambule da ya yi tambule sai ya upside down da ya yi upside down sun na ya tsara kenan sai da ya hito ta wannan yan siririyar kofa tare a yaka haka sai ya ga jariri ya faɗo a cikin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk jaririn da za a haifa akwai shekai yana rauni a kusa zai zunguri kwitin wannan jariri fa yastahillu sai ka ji wannan jariri ya tsara ihu shi yasa duk da za a ji jariri yakan zo duniya yana kuka ne wanda shekan bai samu damar zungurinsa ba shi ne annabi Isa da Maryam mahaifiyarsa to wannan jariri wato ya zo yana kuka shine abin da wani malami ke cewa yabna adam waladatka ummuka bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فأمل نفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضحكا مسرورا Allah ya wato wannan malami yake cewa yabna Adam ya kai dan Adam waladatka ummuka bakiya mahaifiyarka ta haife ka ka zo duniya kana kuka kai kana kuka wallahi haulaka yabhakuna surura mutane kuma suna gefe da su kuma dariya suke a wannan lokaci sai kana kuka ɗan uwa da dangi an kewaye mai jego ana murna ana wanke ta sauka lafiya to fa amal li nafsika an takuna ijabatu kai aiki domin amfanin kanka saboda akwai ranar da ɗan uwanka da dangin ka za su zo su kewaye ka suna kuka ran da za ka bar duniya to kai kuma a wannan rana ka zama bahikan masurura, kana dariya kana cike da farin ciki amma ka zo kana kuka ya wato za ka mutu kuma kana kuka wayanda suka kewaye ka suna kuka to ka gama shiga bala'i a wannan lokaci wannan jariri sabon wato ainihin aihuwa za ka ga bai iya zama ba a hankali a hankali ana renonsa har ya iya zama har sai ya tsaya har ya fara gane mutane har ya fara rarrafe har ya fara tafiya wata rana sai daga ya zama murjejan kato idan ya tada hanya ba kowa ya so ta wannan hanyar ya wuce ba Allahu allazi khalaqakum min ba'din thumma ja'ala min ba'di ba'sin quwwa bayan wannan rauni kuma sai Allah ya kawo ƙarfi shine lokacin da mutum zai zama matashi mai ƙarfi a wannan lokacin kada cikin jin karfin ku ba thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba bayan ƙarfin kuma sai Allah ya sake kawo wani rauni sai ka shekaru suna turawa sai tsufa ya fara zuwa wa shayba sai gurgura ta fara fitowa wata ran ke ga kafin da in ya tara hanya ba mai wucewa ya zo ya tsaya a bakin nan mutum yana so ya tsallaka bikin sa na rawa ya rasa da zai tsallaka wa saboda tsufa ya kai tsufa a wannan lokaci mace ta take da kyakkyawa sannan take cikin kuruciya idan ta zo tana wucewa a kan hanya da a ce ba ta sa hijabi da niqabi ba wata kila da yan asaba da yan tafi za su rinka yin karo saboda kallon ta idan tsufa ya tsufa wato sai ga ta canza kala gaba daya sai ta kai matsayin da za ta daga hannunta in ka kalla hannun sai ka ga kamar an samu wani electrician ya mata external wiring a jikin wannan hannun nata saboda tsufa ya fara ne tsufa ya fara kaiwa matuƙa kenan to malamai sai suka ce abinda da ake so matasantaka ita ce almarhalatu allati bayna almarhalatayn wannan mataki da ke tsakanin matakai guda biyu tsakanin marhalatu marhalatai tsuhula wa shekuka tsakanin mataki na yarintaka jarirantaka da wannan mataki na tsufa to wanda ke tsakanin wannan mataki shi ake so matashi shi yasa malamai suka ce ana iya shirin mutum matashi daga ɗan shekara goma sha biyar a duniya har zuwa ɗan shekara arba'in da tara a duniya duka waɗannan matasa ne daga shekara sha biyar har zuwa shekara arba'in da tara lokacin da matasantaka ta gama cika shi ne lokacin da kake shekara arba'in to waɗanda ke tsakanin wayannan shekaru su ne wayanda da su kowace al'umma ta dogara da su kowace ƙasa ta dogara da su kowane addini ya dogara da su kowace harka ta dogara duk abin da kaga sun rike to abin ana tsamma ce masa ɗorewa in Allah ya ga gaba dai gaba dai abin zai yi ba zai yi baya ba Allah ta'ala ka samu dace wannan shi yasa farin ciki yake cika zuciyar ahlus sunna waɗanda ke rike da sunna a Najeriya matasa sun gane sunna sun gane muhimmanci ta sun rungume ta bid'a yanzu ta koma kauyanci saboda ita bid'a akwai kauyanci da yawa ta tare da ita ita bid'a tana da matsaloli da yawa za ta kawo maka matsala a tattalin arziki za ta kawo maka matsala a lafiyarka za ta kawo maka matsala a wayewarka za ta kawo maka matsala a suturarka ta kawo matsala a tafiyarka ta kawo matsala a ibadarka ta kawo matsala a hankalinka ta kawo matsala a tunaninka ta kawo matsala a kwakwalwarka ta kawo matsala ta kawo matsala ta kawo matsala ta ita bidiya ba inda ba ta kawo matsala tana kawo matsala wa tattalin arziki ya za ta kawo matsala wa tattalin arziki idan mutuwa ta yi masa in gina cikin bidiya sai ka ga matsalar bidiya a lokacin kawai kullum sai a samu zuma da ne kawai su wani kowa da kowani wani ta dogo kamar hanjin akuya uku ga wata na yi sai su zo zage ka sai abin da ka tara a ce ka kawo uku ga wata yanzu baban sa yana nan ya kumbura zai fashe su dan karbe bakwai na cika sai su dawo sai ka kalle su ka dauka ka rabu da su arba'in na cika 38 da takwas talatin da su arba'in ga su a kofar gida da ka ce lafiya ko zai ga malamin gida ya fage maka da kuka sai a ce kawun ka ya mutu yana kabari yau ranar da ku arba'in a sai har ka mai ta da kuma dole ya fita ya tura ba ko ke sa maka iwa ji eh haihuwa ta dan buhu masaranta a murgo ita bidiya tana kawo matsala wa tattalin arziki za ka kawo matsala wa tunaninka shi yasa za ka ga idan mutum ya sha bidiya ya koshi da ka kalle shi sai ganci wani rudadde rudadde rikitacce rikitacce rikitacce rikitacce kana inda da ka je to matasa su ne waɗanda suka karɓi sunna suka rungume ta su ce Allahu akbar wallahi wannan alama ne na cewa sunna da ƙarfin Allah da amincewarta sai ta shiga kowane lungu da saƙo ba inda ba za ta raka ba da ƙarfin Allah Allah ka gafarta mana saboda haka ya ku matasa yayin da kuke cikin wayannan shekaru a lokacin ne ake so ku tashi kai wa addini hidima saboda idan kuka lura za ku ga dukkan annabawan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yakan turo su ne a lokacin da suke matasa ya za su ku gane annabawan Allah Allah yana turo su ne a lokacin da kuke aruwa to matasa ku duba ku gani annabi Yusuf alaihi salam a lokacin da Allah ya haɗa shi da jarabawa mafi girma jarabawa mai girman gaske kuma Allah ya ba shi ikon cin wannan jarabawa annabi Yusuf yana matashi ne a wani lokaci lokacin da annabi Yusuf yake ainihin wato gidan prime minister na Masar sai da ya kai matashi cikakke wasu malamai suka kai shekara talatin da uku malamai sun samu bambanci a tsakani wato akan yana shekara nawa ne a wannan lokaci Qur'ani ne ya faɗa mana cewa yana matashi ne domin Qur'ani ya ce mana walamma balaga ashiddahu atainahu hukman wa ilma آتيناه حكما وعلما وكذلك وكذلك نجزي المحسنين الله يتغنى ما بلغ أشده yayin da annabi Yusuf ƙarfin sa yake kai zama cikakken matashi atainahu sai muka ba shi hukunci wa ilma sannan muka ba shi ilimi annabi Yusuf yana zaune a gidan prime minister na Masar kai matar prime minister ta yi kokari sosai ta yi hakuri tsawon lokaci to yanzu ya riga ya zama cikakken saurayi idan da sai hakurin ta ya gagara domin annabi yusuf kyakkyawa ne da aka halitta kyau sai aka raba kyau kashi biyu annabi yusuf shi kaɗai sai Allah ya ba shi rabi sauran rabin ne aka raba wa mutanen duniya da hausawa da turawa da indiyawa da jamusawa da da larabawa da kowa duka a ciki suka samu shi shi kada ya ta bashi rabi wa zai iya kwatanta canza abin da yake yake da shi wannan uwan ɗakin sa sai masa fulan yana cikin ɗaki ya shigo ta gayyato shi ya shigo ciki bai ankar ba a sai ta kulle ƙofofin gaba da wannan lokaci ta yi shiga irin wacce za ta ja hankalinsa tana so ya fasikanci da ita domin Qur'ani da ya zo ba mu labarin irin neman da ya mata akwai wata kalma da Qur'ani ya amfani da ita ita za ta nuna maka cikin siyasa da hikima da hila ta neme shi Qur'ani yace wa rawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa jallatat al-abwaba rawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak kamete ala ma'adallah الدعاء إنه لا يفلح الظالمين الله مدى سنتي وراء وجدت التي هو في بيتها التي هو في بيتها wannan mata da يوسف Yusuf yake cikin وراء وجدت warawa da sai ta Yusuf kalmar rawada to an samu ta daga murawada abinda ake so murawada shine ka nemi abu ta hanyar dabara da hikima to idan hanyar ka dike nan ta sha kwalliya ta sha ado ga hoda ga jambaki ga jajira ga dangwala-goshi, ga barbada kuma tu ga jalebe ga ga ga ga yi su, ga ta kyakkyawa don masu ba sun kun san manya ba su cika auren mummuna ba saboda su ce da kuɗi sai sun samu dankadajiya kana gari san kowa ɗin wanda ya rasa suke aurewa sai da yanzu da alaran man zai zai ne aure da shi a nan lokacin gama wa za a ba ba ku an samu ba alaran ma akwai fulawa ga ta ga wuri amma bai sake kan nera ba za a ba alaran ma shi kiyaman in zai zo zai da sabuwar kowa a ɗaga gilas a cikin motar za a hira a bar motar tana guri an sake aiki duk zafin da ake ba sa ji ga ɗan wani kan jus haka ana ɗan kurɓawa, a lokacin ne ake yin firar in an ga basira ya dauki kaman dubu ɗari da hamsin ya bata ya saya mata har ta je kaman dubu tamanin a haɓa mata npn da Econet da B-Mobile da Globacom da Etisalat da da shi kuma da nan in ya zo sai ya gyara ya ce ƙala Allah ta'ala za ka da ana rama raje ta to an mata karambani ana rama wannan yarinyar ma ai bai ke ta saboda mugunta a da wai sai an ga yarinya sai gurgo gurgo haka tana up and down haka tana tafiya sai a ce wannan ta malamai ce Allah ya isa ku saurara ku tana faɗa wa Yusuf kalmomi na soyayya tana Yusuf fuskar tana da kyau yace haka za wara ni rabbi haka ubangiji na ya suranta ni a cikin mahaifa ba kokari na bane haka Allah yi ni idan abinda kyau na ya baki sha'awa to ki girmama Allah shi ne wanda ya halitta ni ba gudunmuwar da na bara shi sai Yusuf hankin yana da kyau ya ta cikin kabari za a ta kira mata ido ya tabbata ta kasa Sai take yi ka haka kun ga in kalle ni mana yace ina jin tsoron kar in kalle ki Allah ya sare ni makaho da shi alkiyama saboda kusa da shi ya da baya tace ya Yi su a ƙasar mu ina ce wa aka kace ba adu minni ina matsawa kusa da kai sai tana ja da baya Ya yace na ja baya ne domin na matsa kusa da ubangiji na kai tana neman sa shi kuma yana wa'azi to amma mace in ta nisa wa'azi sai a hankali ana ramma tsallaka can gaba da yaga wa'azi ba zai kai ba sai ce kafa ne nake ban ba ban ba ki ba me ya faɗa daidai wannan lokaci wato fastaba kalbaba wa kajan kanisa فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأمرك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم وسيئة مسيئة ريسا ما تجون maganin ما جنمت ta gudu. wannan ne dalilin da yasa kai annabi Yusuf sai ya da gudu a wannan lokaci yana rufawa da gudu kuma ta bi sai ga su suna rige rige wa zai fara ita wajen kofa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka kaita daga kai so bace shedan zai zama na uku ko in baka sa'a ba sai ta sa kan sa shi ruwa kar ka tunani wai kana da karfin imanin da zaka ka sha a karfin imani kaida ce guda daya a nisantar da tsakanin numfashinka da numfashinka matukar za ka matso ka matso ku tsaya ana kallon juna ana magana wallahi kamin ka tsara ba za ka san san da shi dan zai zo maka tuko ka zama cikakken fasiki ba tare da ka sani ba Allah ka gafarta mana ya ku matasa ku saurara ku ji abin da Annabi yake ne ga shi mace ce take neman sa malamai suka ce akwai abubuwan ban mamaki cikin abin da Annabi yake ne domin duk sharɗin yayi jira da matar sun cika na farko kyakkyawa ce kanta kadai ya isa sai ya jira ka. ita na biyu matar babban mutum ce wannan ya kara mata daraja da zai sa a sha'awarta na uku uwar ɗakin sa ce yana jin tsoronta idan bai mata biyayya ba tana iya mata sharri sannan na hudu shi yana cikin mataki, mataki ya fi sha'awa sannan na biyar bai da mata da riga ya yi aure ba a daidai wannan lokaci balantana a ce akwai inda yake biyan bukatar sha'awarsa wannan ma yana daga abin da zai kara masa sha'awa sannan a cikin gidan sarauta an kukkulle kofa bai jin tsoron a ce wani zai shigo duk shirkan da ya kamata ya yi gina da ita sun cika amma saboda tsoron Allah bai gina da ita a wannan lokaci sai ga shi yana gudu ya nufi bakin kofa ta biyo shi ya yi ta bakin kofa ta yi ya kama kofa zai bude ta kama rigarsa ta baya ya ja kofa ta bude ta ja rigarsa sai ta ya ga masa riga wa alfa ya sayi da da bab sai ga nufin wannan mata mai gidan nata a kofar gida a daidai wannan lokaci su kuma ga su suna tsere tsere ta ya gari ga ta ba nan ta ta sai apply automatic break a wannan lokaci menene abin da nake so gani ya su matasa annabi yusuf a lokacin da ya nuna wannan jaruntaka yana matashi ne ko ba matashi ba yana matashi yaya aka yi matasa da dama daga cikin suka lalace suka zama majinata sai ta hanya kana matashi musulmi ka zama shi sai ka hanya, ga wani ana neman sa yana cewa ma'azallah kai kuma sai kake nema kai kake bin sawu ka kai goro ka kai mari ka kake kuɗi ka yi ƙarya ka yi duk hanyar da za ka bi sai dai dole sai ka zama ɗan wuta kamar hankalin kai kwanta ga wani ana jin sai yana ma'azallah matasa daga sanda ka zo wani tsohuwa ka ce maka tsohon banza ne to da matashi ne ya tsufa wato yaron banza ne ya fara shekaru sai ya zama tsohon banza kar ka yadda ke ɗage da rashin sai maka aikata da sauran lokaci da ke ɗan ya je ba ga cikin wannan tarko ya riga ya gama da kai shi yasa daga cikin da za a sa a ƙarƙashin inuwa a ranar shiga na sarkin alƙiyama akwai shabun na sha fi da ta rabbi azza wa matashi wanda yana cikin samartaka da matasantaka amma ya tsaya tsayin daka kamar takarsa ba zai zubar da ita a banza ba Allah zai yi ya rayu a cikin bin Allah madaukin sarki ga ya matashi ga sallar nafila ga ya matashi ga sallar jami'i ga ya matashi ga azumin nafila ga ya matashi ga taimakon addini ga ya matashi ga karatun alqur'ani ga ya matashi ga yi annabi salati ga ya matashi ga haulala ga ya matashi ga haukala ga ya matashi ga tasbihi ga ya matashi ga tahlili ga ya matashi ga ayyuka na addini kai cikin ibadar Allah madaukin sarki wayannan sune irin matasan da muke bukata shi yasa za ku ga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi karancin sa matashi ne annabi Musa a lokacin da aka yi gwagwarmaya tare da shi da Fir'auna yana matashi ne aka fara gwagwarmaya shi yasa a cikin suratul qasas Allah ya ce walamma balaga ashidahu wastawa atainahu hukman wa ilma walamma balaga ashidahu Allah آتيناه حكما وعلما الله يسوى ولما بلغ أشده يا يبدأ النبي موسى ƙarfin sa ya cika ya zama cikakken matashi wasawa ya daidaita ƙarfin sa ya daidaita ya zama cikakken matashi a wannan lokaci Allah ya ce atainahu hukuma wa ilma sai muka ba shi hukunci muka ba shi ilimi a daidai wannan lokaci ya kuma matasa annabi Musa yana matashi Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya za ka zauna tana matashi amma harkar addini ba ta gabanka karatun addini bai gabanka zuwa majalisai na ilimi ba ta gabanka ka tsaya kawai ana ta wasan kura da kai a cikin gari wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka taka rawa a fagen jihadi suka taka rawa a fagen ilimi suka taka rawa a fagen addini aiki suna matasa ne a daidai wannan lokacin da suke wannan aiki ya za ku gane wannan Mus'ab ibn umair awwal sufara al-Islam the Islamic ambassador ambassador musulunci da farko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tura daga Makka zuwa Madina dan ya je isar da sako ya karantar da addini shi kai ya je garin Madina amma wani abun ban mamaki a cikin shekara guda sai da ya zama babu wani gida na auki ko kazarar wanda ba a samu wato mutum akalla ko da guda ɗaya ne ya musulunta a wannan gidan ba ba gidan da bai musulunta da musulunci ba cikin shekara guda shi kadai idan ba gidan da musulunta ba uwar gida ta musulunta in ba ta musulunta ba amarya in ba ta musulunta ba ɗan auta in bai musulunta ba babban yaron gida ko na tsakiya a shekara guda sai bai zama babu gidan da bai shiga da islam ba a garin madina wani zai ce shekara sanawa a duniya Mus'ab ibn Umair lokacin da Annabi ya tura shi kwata kwata shekara ta 28 a duniya shekara nawa 28 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Rumawa suka yi musulunci taron dangi Annabi ya shirya runduna wacce za ta je ta yaƙe su abin da zai ba ku mamaki a wannan karon ne Annabi ya taɓa naɗa wa runduna da har guda uku manzo Allah sallallahu alaihi Sallam yace komanda na farko shi shine Zaid bin Harisa yace fa in qutila fa Ja'far ibn Abi Talib fa in qutila fa Abdullah ibn Rawaha fa in qutila fa yakar muslimuna bainahum ajra minhum annabi yace komanda runduna ne wa Zaid ibn Harisa idan an kace shi Ja'far ibn Abi Talib idan an kace shi Abdullah ibn Rawaha idan an kashe su musulmai a umajar su mutum a zaɓi sabon komanda a cigaba da dauki ba dadi forward over kuma abin da ya faru kenan an je ana cikin turnuku da kundumba za a kashe zai bin harisa ana kashe shi Ja'far ibn Abi Talib ne ya tuta ga takobi a hannunsa ɗaya ga tuta ta annabi a hannunsa ɗaya yana tafiya yana jihadi yana rera waƙoƙin dogon aljanna yana ya habbaza aljannatu wa qatirabuha tayyibatu wa baridun sharabuha الروم روم قد جلا عذابها علي إن لقيتها برعبها yana rera waƙoƙin aljanna yana cikin jihadi aka sare hannunsa na dama kamin tutar annabi ta fadi ya yi wuri ya rike takobin da tutar ya rike tutar da hannunsa na hagu aka sare hagu hannun hagu kamin tutar ta isa ƙasa, ya sa dungulmi hannun dama da hagu ya kwako da tutar tutar annabi ba za ta je kasa ba wani sai gabaru ne ya zo ya sa ta kobi ya tsaga shi biyu a wannan lokaci kamin tutar ta isa ƙasa, abdullahi ibn rawaha ya kace wannan tuta ya wuce gaba yana jihadi yana yanar yaransu in lam tukutali tabuti ma tamannaitu faqad utiti in fa'altu bi lahu ma uditi sai ga yana jihadi yana yanar yaransu ya ce rai in lam ta mutu in ba ka kuma ma ki mutu a ballan ya mutu sai ki mata bi gairi ta ta'dirati al-azwab wal maut wahid in ba ta mutu da takobi ba ma ka mutu wani ya kafar da su cikin sai ya kumbara ya mutu ya mutu ko bai mutu ba wani ya yi zina ya kwaso kanjamau ya mutu ya mutu ko bai mutu ba dai da haka dai wannan ya mutu sai ki mata bi gairi yana ya nasu in lam tukuta ni ta mutu yake ma kamanne shi fa kadu gudin shi abinda kike buri gashi an ba shi ga tutar annabi a hannun shi in fa'altu fi ila kuma hujiti in kin aikata irin abin da wayancan guda biyu suka aikata shi shirya me biyu suka aikata shi ne shahada Abdullahi ibn Rawaha wani matashi ne in za a tafi jihadi in kace to Allah ya bada sa'a a dawo lafiya sai ce babun da na roƙa ba kenan dan an ce me ka roƙa yace Allah ya bada sa'a ni kuma in samu shahada ne ta zarta zuwa aljanna wallahi shi ma wurin ya samu shahada nan take aka yi mutum magaugawa aka zabi sabon komanda ko sai aka zaba Khalid ibn Walid kafin wasu masulu ne duka matasa ne Annabi Ibrahim kan da ya rubuta gumaka yana kawo da ko yana matashi yana matashi annabawan Allah duk matasa ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji 80 cikin ɗari za su duk matasa ne tabi'ai da kuka ji sun yi gwarin gwarmaya sun taimaki addini matasa ne ya ku matasa to ya aka yi ku rayuwarku ta lalace waye ya cikin matashi shi ne wanda ya iya shaye-shaye shi ne abinda matasan zamanin annabi suka yi ƙwaya suka zama wai zaɓi ba wai su gaba yake tun ana shan ƙwaya wai ga mutum ya dauki balo fai wai ƙwarya daya ƙwarya daya ƙwara ɗari kenan ba balo fai ƙwara ɗari ne zuwa a baki yana taunawa kururu kururu kururu kururu sai ka kuma mutum sai an gaba sannan a samu wata kwalwar ko da kola a girgiza sai ta yi kumfa a sa a baki wai ita za a wanke wannan ya sake wucewa wai an taba shi me yasa kake sha wai yana so in ya saka kasa su ji tana bouncing and bouncing and bouncing yanzu a wuce wannan a haɗa sukur da da ana buku aini aka dawo shan ruwan kwata da kashin kadan dare aka dawo shaƙa tururin juji aka dawo shaƙa tururin matai irin shagga ta gargajiya ɗin nan da sassafe zuga ta yi rufe sassun daga dare saboda tururin ya taru da sassafe sai zai tura kansa a cikin rinka shaƙawo wannan ma yana buƙatar hannun banza ka zane akwai masu shaƙan man fetur za a gaishe da ɗangaren a hannunsa sai ya girgiza sai ya kumfa ya sa kai shi a ciki ya ga kai wai shi ne dole sai ya lalace akwai masu shaƙar farakin fulus in an yi tashi da tafureta an yi kuskure ko an yi rubutu an yi kuskure abin da ake amfani da shi ɗan farin tantin nan da ake shafewa to akwai ɗaya kwalbar da ake masa mis da ita wani ita matasa suke sha suna buguwa ko kuma a samu solution amma a ta a jikin kyalle a rinka sawa ana shaƙa wai dole sai ya bugu sai ya lara ɗan siyasa ku ji tsoron Allah kuna cin amana al'umma da dama daga cikin yan siyasa suna ba da gudunmawa wajen lalacewar matasanmu mu idan an zo an ce za a zaɓe yadda ake bajetin kuɗin da za a sayi jami'an tsaro a yi bajetin kuɗin da za a sayi jami'an zaɓe haka ake bajet na kuɗin da za a saya wa matasa ƙwaya da wuri a bugar da su a mai da su mahaukata saboda a amfani da su ya ku matasa wai kun taba ganin wani gwamna zai tafi kamfen ko dan kamfen din Sarka ko dan majalisa ko siya da lokar gamma dan sai ya shafa suni a fuska ya dauko a ya rike ko gariyo ya biyo babansa a baya yana ko zuwa mutu sai babana yayi kun taba gani idan ya hawa zai fara cin moriyar abu sai za ka fito shi sai sun yi amfani da ku na haifaka ku daga sun haifan ku je da ko ba su kara gani shi kuma ba za su yi su taimake su ba ya sa ba za su taimake ku ba in sun taimake ku kun zama mutane to suwa za a yi amfani da su zaɓe da zai sake fuskantowa wannan shi ne dalilin da sa ba za su taimake ku ba haka za a bar ku in za a bar ku ba za a dan ba ku wani abu ba to za a ba ku layu da wa layi zuni zuɗi ne yadda za ku fara gaba ɗan wuta tun daga nan duniya yadda in zaɓe ya sake gawa kuma su sake yin amfani tare da su ya ku matasan musulmai ku ɗauki mataki wajen kare kanku daga fadawa cikin waɗannan miyagun halaye Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ku saurara ku sai ka samu matashi ubangiji bai taɓa ganin shi ya tashi da zai zai masa lafiya ba amma ran da aka ce za a yi kwallon kafa tsakanin Manchester United da Arsenal ko Real Madrid da Barcelona ko Chelsea da to ranar za ka sha mamaki tun da dare zai ka alam rido nan na na hasa ko ai kaji zai masu halsar ya ruji ne ruji ne tashi ya bude ido ya wanke fuska ya jika naskofi ya haɗa da mutum ya yi overdose ya sha ya tiki tiki da ido ya kuri ya kura ta da miji ido sai ka shiga wuta da kasar dare Allah ne sai da shi da na tsaya da lokacin ba da ka samu majalis matasa na gobe a aihuwa ta wani majalisin rugowa wata gaba to kuma sai jarraba wata gari da rigima wa an matsayin da idan za a go tsakanin wani kulub da kulub a arewa wai matasa har kudin suke su hadawa a sai raguna a yanka Allah ya sa Barcelona ta tafi bo inda ido ya sai raguwa yanka mun taba zuwa garin zuru da sai Abubakar Giro na faɗi wannan magana sai aka ce su a garin ta matasa suka siya suka yanka domin wata kungiyar bol ta ture ta shiga ta ture da zai wa yi ne al'umma ce wannan da Allah mun tambaye ka da kaga kana daga Allah ka wai kai ka san ɗan ka san Ronaldo ka san Ronaldinho ka san wane ne ka san wane ne da Allah mun ka wai da ta magana su abin nan David Beckham da sauran matsayata Ronaldinho silent face na ta fanti miliyan dala to da Allah mun tambaye ka silent face Ronaldinho 20 miliyan dollar Please, how much did you get out of that twenty million dollars? Nawa aka baka a ciki? Ban ji ba. Ko jiki? To rana zuwa ya yi kwallo ya samu sun sai baka samu koko ba. Da ya kwallo ya motsa jikinka, motsin su sun zama kayan. Kai ɗan kallon mai ka motsa banda ba su da kaɗi ba don su jira. ya motsa jiki baka motsa ba ya samu kudi baka samu kokoro ba da Allah wa aka kudi ba kuda kaga kana magana an cikin kudi ba kuda kai da kudi ba kuda ba kana ka gani ba wannan lokacin da ka bata da Allah da karatu Qur'ani kake ya aya nawa ka hadu da salati zaka yi annabi salati nawa zaka yi da za zaka yi istighfari nawa zaka yi Allah ya gafarta mana Allah ka shirye mana da matasan mu ka dora mana su akan hanya to ba man nan bala'i ne tsaya ba daga cikin bala'in da su tinkara matasa a cikin wannan al'ummar akwai kuma shi'a da ke ɗiban matasa akwai ne shi'a su ko suna nan da an samu matashi baya karatu to sai a cuto masa bala'i dama an tashi ba sai maka za ka zo kai shi'a ba sai a fara ce mata ai ahlul baiti kishin ahlul baiti iyalan gidan manzon Allah idan sai jahili ne baka karatu ba sai ka dauka iyalan gidan manzon Allah ne ake magana a kai alhali wata aqida ce da ya aka kirkiro ka domin a rubuta addinin musulunci gaba daya babu waɗanda suka ci mutuncin annabi da iyalan gidansa a duniya kamar yan shi'a ba waɗanda suka ci mutuncin annabi da iyalan gidansa kamar yan shi'a je karanta littafansu je ka karanta tafsir safi na shehu malami kasani je ka karanta min hajj ka ga irin baƙaƙen maganganu wata kuma ta shi'a sahabban annabi kai suke gani wallahi a hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu bar shi ba bari in tambaye ka da Allah mutum da yake kai mutumin kirki ne amma matan ka ƴan iska ne abokan ka ƴan iska ne surukan ka ƴan iska ne wanda yake cin abinci ɗan iska ne wanda kawo yayan sa ɗan iska ne wanda suka aure yayan sa ɗan iska ne amma kai mutumin kirki ne da Allah kai yake so ya zaga ko ba kai yake so ya zaga ba to abin da yake ya suka yi kenan suka ce annabi mutumin kirki ne amma su kansa mutanen banza ne sai da Abu Bakar annabi ya aure sa ko da aura ba ba ku an samu ba annabi ya aure sa Aisha radiyallahu anha sayyidina Abubakar shirki annabi ne ko ba shirki annabi bane sayyidina Umar annabi ya aure ta ko da aura ba wace ce Hafsa bint Umar kenan sayyidina Umar shirkin manzo Allah ne ko ba shirkin sa bane to a ka'ida ɗan shi'a du'a usanamai quraishi kumaini la'anatullahi alaihi yana daga cikin wanda suka sa hannu a kanta ka'ida ne na yan shi'a dole kullum ka tsine wa abubakar da umar ka ce allahumma la'an salamai quraish wa jibtayhima wa dagutayhima wa jibtayhima wai Allah ka tsine wa gumakan larabawa guda biyu da ƴaƴansu mata guda biyu suwaye gumakan larabawa abubakar da umar suwaye ne ƴaƴansu mata guda biyu hamsa da aisha radiyallahu anha yanzu da masa yi maza Allah ne idan ranar ashura ta zo ɗan a akuya ake samu a ɗora mata zani a rinka jifar ta da dutse sai ta mutu wai ana jifar Aisha ne rabuwar radiyallahu a akuya ake jifa wai ana jifar wa wai ana jifar Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ku ala ku inda za ku gane ɗan a mutuncin annabi suke so su ci ɗan kiya suka ce na Umar ɗan zina ne ɗan ne dan jira wai jira ga ga sai na Umar Allah ya isa Umar to amma ku taurara ku da kuka ce sai na Umar dan jira ne sai suka ce wata karuwa ce da ake so ki ha ita ce wata ta haifi sai na Umar zina ce da ita ta haifi to waye zina da karuwar har ta haifi sai na Umar ai kiya sai suka ce zaba duha Abdul Muttalib Abdul Muttalib wai shi ne da wannan karuwar sai suke so ta haifi sai na Umar wane da Abdul Muttalib ba ku an ba ko ba ku san shi ba waye Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib mahaifin annabi shine Abdullahi mahaifin Abdullahi shine Abdul Muttalib to wai kakan annabi mazina shine shi ya zina da karuwa aka haifa sai da Umar wanda ya faɗa wannan magana musulmi ne ko arna ba ku ga mu ba sai ko akwai yayi shi a jira bane kuna jin musulmi da kware musulmi da kware annan protestant ko ko gida. kun san me yasa suka ce abin mutane ne zama da ita annabi suke so su zaga dan sun ji magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Hunayn wata magana annabi ya faɗa wa Hunayn a lokacin da aka wafe ya bar annabi daga shi sai sahabbai kanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abbas amma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake kira ashabu kubra wa kana rajulan sayyita dama abbas yana da murya abbas ya kira da karfi ya ashabu kubra ashabu kubra su ne sahabban da suke da asu rubuwa duk da halin da ke cikin su in yaji wannan kira in yana san doki dokin na gudu ya ja linzamin doki doki ya tsaya sai ya kuli kulin rashi ya alkafura da zan doki ya fado kasa ya dauki takobi ya kawo da gudu wajen annabi yace kira muhajirun amma da kira hajiru yadda kira sa amma da kira sa to a daidai lokacin da annabi aka wata ya kafa shi sai sahabbai ɗan kaɗan sojojin hawa jirawa guda dubu hudu suka kewaye annabi da makami a wannan lokacin amma wallahi annabi bai gudu ba sai ga annabi ya fito tsakiyar sojojin arna yana ina masu neman muhammadin gari ana nabiyyu la kadhib ala abdul mutalib yana ni annabi ne ba ƙarya ba annabi ne original ba jabu annabi ba ni ne Muhammad dan Abdul Muttalib duk mai nuna na ga ni ga rodo shi kamar da fadal ba zuwa to sun ji annabi ya kira kansa da cewa shi dan Abdul Muttalib ne shi yasa suka ce Abdul Muttalib majinaci ne mutuwa da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba nan cin mutunci ya shi ya kare da annabi ba ɗan shi'a sun ba mazinaci daraja sama da darajar annabi wa mazinaci mazinaci ya fi annabi daraja Kyau malami kasa ya daga cikin jinjima jinjima malaman ɗan shi'a a hadisansa na ƙarya da ya ƙirƙiro ya danganta wani hadisi ya zuwa ga na ali wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sai sayyidina ali man tamatta'a marratan kana darajatuhu ka darajatu husaini wai wanda ya auren mutuwa sau ɗaya daraja ta kamar daraja hussein jikan annabi auren mutuwa zina ne kun san da ake cewa auren mutuwa wani aure ne yan shi'a suke yi auren zina a da auren mutuwa namiji ya samu mace sai ya ɗauki wani abu ya bata kuɗin da zai ɗauka ya bata suna cike ita musta'ajira ce kuɗin haya ya bata wai ya aure ta ne amma auren kwana ɗaya ko auren jima'i ɗaya kuma a da auren mutuwa ba shaida a da auren mutuwa ba wali a da auren mutuwa da an gama zinar ko lokacin da aka ɗauka na auren yana cika auren ya watsa ba shi an yi saki ba a da auren mutuwa masu in ta ciki ko ta haihu dan ba za ta bane wannan zina ce ko ba zina ba duk rukunin zina sun cika. to wani zai kaje kai zina zinar mutuwa Wa annabi ya ce daraja ka dare da al-Husayn jike ai sai a kuntu mutuncin al-Husayn Allah ya ubi Allah ya saka mishi majina ce daraja Husayn to bari in tambaye ku idan mutum ya je zubar mutuwa sau daya daraja ta ta samu daraja a Husayn jike annabi to me yasa rana Ashura kuke sa bakakan kaya kuna dukan jikinku kuna yaga jikinku kuna yankan jikinku saboda kuna wada mutum Husayn bai idan sai zina sau daya daraja ta ta samu daraja shi ku ga yanzu musulunci a mana Najeriya da kun shi ne rana ashura sai ɗan sa baka ɗan kaya ga bakan riga ga bakin wando ga bakan hula ga bakin rawani ga bakin ido ga bakin aqida ga bakin dan wuta sai a cika titi a kama hanya amma kama kasashen a kama irin su al-sharqiyya kama irin su al-faras kasashe da Asia ranar ashura da zama mamaki wallahi da karfe suke duka jikinsu mutum zai zo ya rinka tsaga jikinsa da wuka jini na zuba wai a ranar da jinin alhusaini ya zuba kuma ya zuba da jinin su a ranar mutum ya zo da karfe yana waƙoƙin shirka wa aliya wa wa husaina jikin jikin na ce baka san jikin ba matsayaci sai ka je lahira mala'iku sun kai zira mutuwa sau ɗaya ka samu ali ya annabi ya ce wa man tamata amara sai wanda ya zunan a sau biyu kana darajatuhu ka darajatul hasan wai daraja sa dai da haka ya wuce alheri me suke so su rushe qur'ani da sunna ta hannun zuwa ka samu qur'ani a cikin ku akwai ta bajin annabi na karanta qur'ani suwa suka ji annabi na karanta qur'ani sahabbai ko suwa suka rubuta qur'ani in an ce mutanen banza ne za a yi shi da qur'ani hadisai suwa suka ji magana a wajen annabi suka karɓo mana sahabbai an ce mutanen banza ne za a yi da hadisan annabi sai kira sun gane idan suka rushe sahabbai to sun rushe addinin musulunci gaba ɗaya wannan ne dalilin da yasa sai suka zama ba abin da suke fada da su sai sahabbai saboda asalin aƙida sai ta faɗa da musulunci Abu Lu'lu al-Majusi wani ba majusi ne bai taɓa yi wa Allah sujada ba shi ya kace na Umar ya kera kansa mai baki biyu sai da ya bari an zo sallar asuba ya shiga buntu ya shigo masallaci lokacin masallaci ba kwallon tarki dan tikina shi a ci balbal ba ya gane shi ba sai na Umar ya gama dole da sau yi kafara harama wannan tasiri ya zo da tantakali mai baki biyu ya bubburma wa na Umar a ciki a wannan lokaci ya fita da gudu aka bi shi duk wanda ya tinka masa sai ya soke shi sai da ya soke sahabbai da dama karfi aka samu sulke ko wani bargo aka lulluba a kansa da ya za a kama shi kuma ya soki kansa ya kashe kansa da kansa sai na Umar a lokacin ya fadi kasa aka jawo Abdurrahman ibn Auf ya kare sai mutane sallah sai na Umar bayan ya farfado cikin abin da ya tambaya yace man ka tabi wa ya kace ni aka ce masa Abu Lu'lu majusi wani ba majusi ne kace ka Abu Lu'lu sai na Umar ce alhamdulillah alladhi lam yaj'al maniyati ala rajulin min al-islam godiya ta tabbata ga Allah da bai sa mutuwa ta a akan wanda yake a hannu wanda ke kiran kansa musulmi ba Allah ya bari kafiri original ce kake ne Abu Lulu kafiri ne ko ba kafiri bane bai taba kalmar shahada ba balle sallah har ne ne original to amma kusa abu ban mamaki yanzu haka in kun je Iran akwai kabarin da suke suka ce kabarin Abu Lulu majusi ne akwai titi da suke da shi a cikin Iran shari Abu Lulu wai sunan sa titin Abu Lulu kuma yayi yabo ga su Abu Lulu majusi cewa jihadi suke suka taimaki addini idan ka je wajen kabarin Abu Nu'man Majusi yau din za zaka samu ɗan shi'a sun je sun zagaye kabarin wannan kafiri suna Allahumma ghafir li abi ulu, Allahumma ba nu ulu, Allahumma ashir li yawm al-qiyamati ma abi ulu, ya Allah ka zama wa Abu ulu, Allah ka jika Abu ulu, Allah ka tare ni ranar tashi alƙiyama tare da Abu da sai kafiri ai da ba da Abu ulu da su dan da na tayyaho da su ko da kwandare ba da fara mata ya Allah ka tare ku ran tashi alƙiyama dama ya Allah ne tara ka tare da sahabbai da annabi da sahabbai wai saboda murna Abu Lu'lu ya kashe annabi ya sai na Umar shi yasa wai suke zuwa bakin kabarin Abu Lu'lu suna masa addu'a saboda ga musu dawa saboda ga musu da sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda Umar ya ce baki addini shi ya rusa daular Farisa shi yasa in shi a gaba su ta ƙara aruwa a kanshi ya ma su kuma ne su ne mutanen kirki sahaba maza kai da Allah tambayi tambaye dan shiya dan shiya ne kake kace annabi kafire ne kake sahaba annabi kafire ne amma wayannan shirga shirgan mazinatan da yan luwadi kaje su musulmai ne domin a da shi a luwadi ya halaka a aqida yan shiya ya halaka kai wani da mace mace kai wani ne kai halaka da shiya to da nan majalatan da maluwadan ɗan da suka ce sun fi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bari tambaye ku kun ce sabon annabi kafirai ne Allah ya ce mu menene da ku za mu yadda ko da Allah za mu yadda da ya za mu yadda ko da Allah za mu yadda da Allah da ya shiya bari tambaye ta Allah ya fara a cikin alƙur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa in kadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaida lil qital wa in kadauta min ahlika أهلك mu'minina المؤمنين lil qital والله أركض والله سميع عليم والله سميع عليم Allah madaukin sai ya ce wa iz gadauta yayin da ka fita da haƙi ka fita da jiki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ahlika daga iyalanka ka tafi fagen badar ka tafi filin yaƙin badar to ba wa'ul na maqaida lil qital kana aje mu'minai a wuraren da ya kamata su tsaya a fagen daga kana Abubakar tsayanan Umar taranan Aliyu taranan abdulrahman taranan kana nuna musu inda za su tsaya Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani Allah ya ce kana nuna wa mu'minai su a da mu'minan da ya ce nuna wa wuri a yaki Bakar da shi aka wajen yakin bada ko ba shi aka je ba ba ku an samu ba da shi aka yana cikin mu'minan ko bai ciki Umar da shi aka je yakin bada ko ba da shi ba yana cikin ko bai ciki Ali da shi aka ko ba shi ba yana cikin ko bai ciki Abdurrahman bin Auf yana da ko bai nan da Allah ba dan tambaye ku kuma yana nan ba ku an samu ba da kuma ya aka je bara malamin ai shi annan kasani da shi aka je malamin ai shi annan kabari da shi aka je kaka sai shi annan masaliki da shi aka je kaka sai shi annan kulairu da shi aka je kaka sai shi annan nasiruddin da tsusi da shi aka je kaka sai shi annan ibnu al-qarami da shi aka je tukururu ko ga su ba ga su ba su kuro da shi aka dai ha to dai ya kaji dukkan wayanda kaje su ne zargaye ba ka cikin mu'mina su a dai mu'mina wayannan sahabban da kaga ga su ne mu'mina inji Allah sai Allah rama karo musu aya da cikin suratul fatih لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله ولا يسكت لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله يا المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة yayin da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiyar nan bai'atul ridwan Allah ya ce wanda suke annabi mubaya a ƙarƙashin bishiyar nan Allah ya ce mu'mine ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina Abu Bakar yana cikin su ko baya ciki Umar na nan sai na Usman annabi da kansa ya masa mubaya ya daga hannunsa ɗaya dole akan ɗaya ce ha da Usman dama kuma ne na ciki tusi na ciki tabarisi majalisi alqami sulaimi sai da kaji suna maka masuna ya wuta akwai a cikin sa ciki Allah ya ce mu ne da kai shi ya kace kafirai kai sai ya ga Allah ka tambaya ta gaba ana rabba ta ta cikin suratul fatih sai ta zo tantance bakin boda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بما هم في وجوههم هم في وجوههم من أثر الصدود ذلك مثلهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج كزرع أقعد شطأه فآذره فاستغلظ فاسترى على سوقه يا يا يا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما شاء الله أكبر فعلى لما بارك الله لك وبارك عليك وفتح الله لك وزوجك الله امرأة صالحة تكون معك في الجنة محفظة بيضاء غير مضارة مدخولة في كفر الجنة الله يكون محمد رسول الله annabi Muhammadu manzon waye manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah yace wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da su asidda'u 'ala al-kuffari masu tsanani ne ga kafare ruhama bainahum masu tausayin junan su ne dan labarin kabri ku tuwa ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya tuwa ne a lokacin ku kuna nan da Allah yace wallazina ma'ahu tuwa ne allazina ma'ahu san da aya ta kauka Abubakar Rasul ko da shi Umar na cikin ko bai ciki Usman na cikin ko bai ciki Ali na cikin ko bai ciki Abdulrahman ibn Auf Sa'id ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaydillah Khalid ibn Walid Zaid ibn Haritha duwai da suna ciki to kuma yi ba mai murkushe ya shekara hudu yana ciki kulaini tabarisi to kuma kuka ce ganta ka dan shiya yasa matasa ku rinka neman ilimi sai shiya ne suka ce eh, to mun ji ai wannan ayar ta soki sahabbai ne ko wannan ayar a wajen shiya ta soki sahabbai ne aka ce me yasa suka ce ba da karshen ayar ba Allah ya ce wa adallahu allazina amanu wa amilu salihati minhu maghfiratan wa ajran azima Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka imani daga cikin su gafara da ainihin wato lada mai girma ainihin daga cikin su kenan ba duka sahabban bane mutanen kirki ɗan da sauran mutanen banza ne sai za ka san ni da mu daga cikin su kaji ji cewa tuwa wajen ɗaukiya shiya wajen shiya min guda ɗaya sanin min taƙidiyya shiya wajen shiya, wa wannan min ɗin taƙidiyya kai ɗaukiya idan kai zahiri ne ba ka karatu ba ka karanta harshen lafi ka je kuka ka koma makaranta ka nemi ilimi harshen larabci ka san wani min min min a cikin larabci wasu irin min a amfani da su idan ka san min a cikin alqur'ani mai girma kai dan siya tana zuwa da malami da yawa ba min guda ɗaya siya ce da ita ba akwai min wacce ake so min tarbiya to wannan ba min tarbiya ba ce وسلم في أكي تؤمن في الله ما يسوس الفيتي ومن أهل الكتاب من إن تعمره بكتاب يؤديه إليك ومنه من إن تعمره بكتاب يؤديه إليك ومنهم من إن تحمله بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ولولا أن لا يتمنهم المؤمنون وأكثرهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون Allah ya ce wa min ahalin kitabi akwai daga cikin ahalin kitabi in ta amarhu bi kitabi in ka ba shi ajiyar kuɗi kan taɓa sama yu'addihi da zai dawo da kayan sai lokaci wa huma akwai daga cikin su man in ta amarhu bi dinari wanda in ka ba shi ajiyar dinari kwara ɗaya sallin tan la yu'addihi ilayka bai zai dawo maka shi ba illa ma dunta alaihi qaima sai kun kai ruwa rana tare wannan ne din tarbiyyar ko ba tarbiyyar ne ce ta ɓangare. ahalin kitabi daga bangaren su akwai na kwarai bangaren su akwai na ne akwai na banza wanda ita ce so min tauhidiyya dan shi a saurara ce idan ka ce wannan min da aka ce min hukun nan tana nufin ai wasu saki daga ciki ne to wannan ba sunanta min tauhidiyya ba wannan sunanta min bayaniya ina za ka samu min bayaniya ana ba ko ba su Qur'ani mai girma fajitani burrusu min al-awsani fajitani burrusu الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور بطلة الحج تعزيزة كما تكون سورة البائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسور والأوثان والعظمان والرجس من الشيطان آمنوا إنما الخمر والميسر والأنفار والأغلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله ماذا في ذلك فاجتنبوا الرجس ku nisanci kazanta ku nisanci da kazanta minar autani kai a wurin ka wannan min bangare ne daga gumaka kenan akwai gumakan da kazanta ne wato wasu gumakan ba kazanta bane ko duka gumaka kazanta ne akwai gunkin da ba kazanta ba kenan wannan min ba tabidiya ba da aka ce min al ba ana nufin sasu gumakan bane gaba ɗaya gumaka gaba ɗaya su su ne, wannan ita ce min bayaniya Allah ya ce inda marsabu wal mashur wal asabu wal azlamu da jiya da sata da kibar wayanda ake tsafi da su ake ainihin duba da su da guba ta ga ake bauta musu Allah ya ce rijisun gaba ɗaya kazanta ne min amali shaytan wannan min bayaniya ce ba min tafsiriya ba ce saboda gaba ɗaya su ne aikin shaytan ba bangare na su ne aikin shaytan ba ka ji dan shi'a jahili da baka san me ake cewa min a cikin harshen larabci ba kai dan shi'a bayan ka samu min biraniya akwai min wacce ake cewa isra'iya wacce take nuna daga ina aka fara wani abu kuma ina ne karshe Allah ramma ga ta cikin suratul isra'i subhana allazi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi ba'ada hawlahu min al-ayatin ila al-masjid al-haram ila al-masjid الخاسر الأقدر فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة الله يتي سبحان الذي أسرى بعبده sarki ya tabbata da wanda ya tafiya dare da bawansa lailan da dare min al-masjid al-haram daga masjid al-haram ɗakin nan mai alfarma ɗakin kaba. ila al-masjid al-aqsa zuwa masjid al-aqsa wannan mun din ita ce ibtidaiya daga ina aka fara tafiya dare da annabi min al-masjid al-haram kaga bayan waccan lil bayaniya bayan min tarbiya yanzu ko mun saka samu ne mun samu min wanda ake so ibtidaiya wacce ita kuma tana nuna daga ina aka fara abu ina ne aka kare shi kai dan shi'a ba wannan ne kawai yana cikin alqur'ani mai girma ba akwai min da ake so min sabadiya wata ita kuma tana ba da ma'anar dalilin da yasa aka ta wani aiki idan za ka kawo min sabadiya ala ran ma ka cikin suratul nuh in ka kuka kaje ba kun goda min ba ka yi atihim umri ko wani kilo da ba آتهم لم يجدوا لهم من lillahi ansara ita kuma wannan min malaman lawaci da suka cewa wato min sababiyya min ma ka iya ati ai bi sababi ka iya ati ma'anar wannan min din min ce sababiyya saboda laifuffuka da mutane da annabi nuhu mutane annabi nuhu suka aikata in gudu ku sai aka nutsar da su a cikin ruwa fa udkinu nara daga ta aka musu tazanci aka wuce da su wuce inda Allah madaukakin sarki wannan ne ta zama ne wato ainihin sababiya kai dai shi a gafiri da baka karatu akwai min da ake cewa min badaniya Allah ya ce arabitu bil hayati dunya wal akhirah arabitum bil hayati dunya min al akhirah wanda kuma ita ce min wata ake cewa min badaniya arabitu bil hayati dunya min al akhirah ay arabitu bil hayati dunya badal al akhirah kai dai shi bayan min badaniya akwai min da ake cewa zarfiya ita ce wata take ba da malaki wa man اتق الله يجعل له من امره يسرا اتق الله يجعل له من امره يسرا ايوه من يتق الله يجعل له من امره او في امره يسرا ولا اذا في اشياء من بركيه يا كاي دان شيا وتر ايه nan din tana nuna su suwaye ne ake wa alƙawarin Jafara su ne as-sahaba ridwanullahi alaihim dan shi a tashi daga wurin muhaddar sun sanar da kin ba ta tabbata karfin Allah kai ku ce Allahu akbar wato dan shi a duk inda yake dai yake bakon addini idan ka zo nan da gwadin akwai dan shi ba za ka taba ji wa wayanda ba musulmai wa azuba su shiga musulunci ko wata baji kun taba ganin wanda ya musulunta ya shi a ne shiga musulunta da shi dan shi a bai wannan da aiki musulmai ne dan shi yana gina masallaci ba ku an samu ba a Lagos akwai masallacin da dan shi'a ya gina a Gombe akwai masallacin da dan shi'a ya gina a Kano akwai masallacin da dan shi'a ya gina a Sokoto akwai masallacin da dan shi'a ya gina a Kaduna akwai masallacin da dan shi'a ya gina kai akwai masallacin da dan shi'a ya gina kai yan shi'a suna gina masallaci sun san me yasa ba ta gina masallaci كما يجد مسلاتي أيكم مسلمين أيدي أكما بين أيدي المسلمين أي إنما يأمر مساجد الله من عمر بالله ولا بالله مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة فرصة فرصة فرصة فرصة إنما يأمر مساجد الله ما سرعي مسلاتي الله من آمن بالله وانده إيمان الله كان شيء عبيد fine in ka ga dan siya ya kera takobi ko ya kera makami musulmi zai kace shi haka ne ko ba haka bane Su a kuma kace dan mai siya a sakwato akwai na a sakwato ko babu dan siya sun kace ko mai sallah su da kace kuma in annabi da ya hijira daga maka ina ya koma ba ku samu ba madina wajen suwa musulmai yan uwansa kuma in da ya hijira daga iraq ina ya tafi farisa wajen arna Wajen, ba ku amsa ba wata dama dan shi a da da ɗan juma ne da ɗan juma akwai sallar abin nan in rana ta kice za a yi kusufi musulmai sallah suke yi to na sara ba sallah suke yi ba su sai fada ya wuce gaba sai za su rinka min shi baya yana waka ana ansawa yana danwa ya kama danwa don Allah ka sake shi don wa to da ɗan shi'a da mai hude don wa kun san dalilin da ya sa da haka a zamanin al-mu'tasim billah khalifan daular abbasiya na ƙarshe khalifan daular musulunci wallahi sai ya kuskure bai sani ba ce manyan wajiransa guda biyu ya yi ne da ibn al-alqami da nasiruddin tusi wayannan yan shiya guda biyu sun suka guda ko shugaban wasu arna da suka fito fata wanda suka fito daga san kudancin wato China shi ne ya gayyato su akan su zo su ruguza daular musulunci su karbi gwamnati wayannan yan shiya guda biyu sun suka lallashi khalifa da sunan halako zai musulunta yana so ya auren masa da yarsa aka je aka wa khalifa musulmai cikan mulakancin da ba ka yin sa ba tarihi da kafa aka rinka ka shi sai da hanji sai suka ba shi ka kashe aka shigo cikin magana sai da aka kashe sama da musulmi ne biyu aka zuba wasu a rijiya aka yanka wasu a kan tsoro jini na zubowa ta indararo aka yanka wasu a masallaci jini na gangarowa ta karkashin jabbun masallaci garuruwan da ke kewaye da magadaga saboda warin dawo sun musulmi sai da mutane suka kamu da cuta sannan waɗannan ƴan shi'a guda biyu suka zama wajiran wannan arni bayan an kafa musulunci a wannan wurin Allah ka tsire wannan shi'a matasa hatalan ku da ƴan shi'a suna nan suna gangarwa shi'a bala'i ana nuna mun lokaci yayi kuma abin da ya kamata mu dan haska muku akan shi'a ba mu faɗi ɗaya bisa goma ba ga matasa kun taru ku ne shi'a take fasa amma wannan dan sharan ta je muke da ƙarfin Allah za a samu lokacin da za a zo a yi alaikum rabbukum bi dhanbikum fasawa ku ce Allahu akbar ka san wani abu kai ku Allahu akbar je mutanen mai tuwa sun ba mutane mamaki an bude gidauniyar musulunci jiya saboda sai mu kawo mutanen mai tuwa me suna ba idiyar raba ka'ida ne na malaman suna duk inda suka je suke yi wa'azi sun karfafa muku gwiwa ku tara wani abu ku gina addini a inda kuke ban bambanci tsakanin malaman suna da malaman bid'a kenan shi malamin bid'a yayin shi zai ce a tara masa hukunta ya tafi malaman suna kuma su za su cire aljihunsu su bayar su ce ku hada ku gina addini a inda kuke yanzu da malamin bid'a ne wa'azi yanzu da an gama sai a ce to ga wata laya ka gau in za a dace ka sai hannu ya tafi ko amma sai amma naushi daya na taɓa zuwa wani gari a ƙasar biyu na samu wani malami dan bid'a ya ja ya wa'azi bayan ya gama kuma sai ya kiro na yi wai maganin barawo wai idan kana ta ya a zauren gidan ka to barawo da ya shigo gidan ya yi sata wai sai ya kafe ba zai iya gaba ba zai iya baya ba hatta ne wai da sai za ku zo ku same shi da kayan a hannu wai sai ku karɓi kayan ku amma karku da kesu in kun da kesu lakanin zai kare mutane sun ja na ja masa aya sun dauka mutumin arziki ne ba su san matsiyaci bane ya yi ciniki ya tara kuri da yawa bayan ya gama sai a kai shi masauki da daddare sai marawa ya lallaba masaukin nashi da ɗan akwatin layin da cinikin da ya yi yan tarkacensa da layin da rusayar ma duka barawa ya tattara ya awon gaba da su. Suritan mai da na fara ya aka kwashe da shi da safe don ni illa sai da safe sai na ci yadda ya biya da kuɗi na. sai aka ce ai bai bari gari ya waye ba asuba na yi yana jin zakara yayi tsara wal khairu da gaggawa ta fararin farilla ne kuka riga ka iska. ku ce Allahu akbar ya ku mutanen abi araba za mu bude gidauniyar mutunci a halin yanzu a ya haɗa jira kun fara karban taimako ba mu ba ku izini ba ni zan fara bada kawo sadakar yadda in kiyama ta tsaya in za a tafi aljanna wanda suka fara sadaka ya ubi araba Allah ya ce to Muhammadu Kabiru kai ka fara bayarwa fara wucewa aljanna in so sauran biyu daga baya wata ka tuna ba mai rahama da jin kai ka ku ce Allahu akbar ya ban wannan ya kusa ba idan yake wannan da wani da ka kakar ka tafi mai daga sawa wannan nan mai na sai abubakar jira Allahu akbar kai ku Allahu akbar sai ka na ba sai Allah Allah zai zuwa cikin da da Ibrahim an dole shi gaba da tabbata da ru'a da karfin Allah walau annahum fa'alu ma Allah ga ya ko da كان خيرا له وأشد تثبيتا ولا ولهدين ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه بسك ختامه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس فكل المتنافسون za ta hau ne fa ka karfa mata tattaro a ya zuci Allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah